Yarha Dema littafin babban malami Shekul Islam Muhammad bin abdulwahab Allah ta'ala ya shi kansa da rahma da ake kira kitabu tauhid. Muna kan karanta babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Muna kan karanta hadisi na farko da malam yi hujja da shi a babin. hadisin ubada wato ubada ta bin samit radiyallahu ta'ala zan so malam ya sake karanta mana hadisin fadda an ubada an ubada an radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله Man وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man shahida Allah ilaha illallah wanda duk ya ba da shaida cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah Wahda hula sharika la shi kada ne ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abiduhu wa rasuluhu ya ba da shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzansa ne, wa na Isa Abdullahi wa Rasulu, ya kuma ba da shaida cewa annabi Isa ɗan Maryam bawan Allah ne kuma manzansa ne, wa kalimatuhu alƙaha ila Maryama, kuma kalma ce ta Allah da ya shifa da ita zuwa ga na Maryam, wa ruhun minhu. kuma ruhi ne kasantacce ko samamme daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannata haqqun ya ba da shaida cewa aljanna gaskiya ce, wan nara wuta ma gaskiya ce, adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal. Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna akan abin da ya kasance na aiki. a harajahu. su bin suka fidda shi ana nufin al'imam Bukhari da kuma al'imam Muslim, Ubangiji ta'ala ya shi kansu da rahma. <clears throat> Mun ɗauko sharhi da mana ya yi, za mu tashi kan abin da ya ce wa ƙauluhu la ilaha illallah. Faɗinsa la ilaha illallah, bi mana ashadu an la ilaha illallah. أي la معبود ala wajhin يستحق an يعبد إلا الله babu wani abin bauta a huska ko kuma a yanda babu wanda ya cancanta a bautata masa in ba Allah ba wa hadhihi al-asnam allati tu'bad wa'annan gumaka da ake ma ibada la tastahiqqu al-ibadata ba su cancanta ba a bauta musu لأنه ليس فيها من خصائص الألوهية شيء saboda ba su da komai na hasa'is ɗin Ubangiji ta'ala ba su da wasu ababen da da ya Allah da su suke da waɗannan ababen da ya dace a bautata musu dalilinsu. Ƙauluhu faɗinsa wahdahu la sharika lahu, shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya. faɗinsa wahadahu tawkidun lil ithbat saboda la ilaha illallah na da ɓangare biyu ga la ilaha wanda nafiyun ne ga illallahu wanda isbatin ne da ya ce la ilaha illallah sai ce wahadahu shi ne mana ya ce wahadahu ɗin tawkidi ne na isbati bi mana tauhidi ne wato tawkidi ne na illallah daga ce la ilaha illallahu wahdahu yana ƙarfafan cewa babu abin bauta shi Allah la sharika lahu kuma tawkidul linnafi yana ƙarfafa kore bauta ma wani wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala kaman ka ce la ilaha yana daidai da la sharika lahu illallahu yana daidai da wahadahu. da wahdahu bimana tawkidul linnafi fi kulli ma yahtassu bihi wato tawfidi ne da ke kore duk abin da yake bance shi shi Allah min rububiyyati na ar-rububiyya halitta mallaka da kuma gudanarwa wal uluhiyyati da kuma ilahantaka wato bauta duk abin da ya tabbata cewa ibada ce babu wanda ya dace a yi mawannar wannan ibadan in ba Allah ba wal asma'i was sifat haka a sunaye da siffofi ba wanda ke da suna irin na Allah irin yanda babu wanda ke da siffa irin ta Allah subhanahu wa ta'ala wali hada ya ce don haka kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance wa ghayruhu minal mu'minin da waninsa daga cikin masu imani yalji'una ila Allah ta'ala inda shada'idi suna komawa ne su fake ga Allah ta'ala yayin faruwar musibu duk lokacin da tsanani yayi tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam yana komawa ne zuwa ga Allah haka sahabbansa duk lokacin da wani sahabi ya samu kansa cikin kunci cikin tsanani cikin musiba sawawun akan dukiyarsa ne sawon akan lafiyar jikinsa ne a akan rayuwansa ne shi da iyalansa to wannan yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Malayi buga mana misali faƙad sha'a a arabiyyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wani bagi daji balarabe ne na daji ya zo gun annabi sallallahu alaihi wa sallama wa indahu ashabuhu manzan Allah kuma yana tare da sahabbansa radiyallahu ta'ala anhu wa qad allaka sayfahu ala ala shajaratin alhali annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rataye takobinsa ga wata bishiya fahtaratahu al-arabi ce wannan bagidajin ya zare takobin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sai ya ce wa annabi man yamna'uka minni waye isa ya kwace ka daga gare ni qala yamna'uni Allah ce mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda shi ya kwace ni daga hannunka ne Allah wato da annabi sallallahu alaihi wasallam a kowata rana da ya fita cikin sahabbai saboda kai jihadi a nahiyar da ke kasar Saudiya idan aka samu itace mai doke da inuwa annabi ya yada zango a nan wurin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sukan kyale masa inuwar dan ya shata. dan haka annabi sallallahu Alaihi wasallam da aka kyale masa inuwar sai ya cire takobinsa ya rataya mai itacen sai ya samu wuri ya kwanta. Wannan ba gidajen arni ne sai ya sulalo a hankali a hankali ya zo inda annabi yake ba tare da sahabbai sun gan shi ba. a inda sahabai sun lura da shi wane mutum kan a ce komai ya zari wato takobin annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah na kwanci ya fara yin bacci sai ya daga takobin a kansu sai kiraye su da sunansa ya Muhammad sallallahu wa salamuhu alaihi ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama man yamna'uka minni to gani ga ka waye isa ya kwace ka yau daga gare ni to kaga wannan hali ne na kunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a ciki a nan wurin annabi ya fisa ƙarfi sallallahu alaihi wasallam ƙarfi na shiki in za a gwada kokowa annabi sai ya kare shi wannan babu shakka a nan wurin ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sojojin yaƙi da annabi ya fita da su da annabi na iya cewa ga sahabbai na nan ko kuma ni aina ishe ka amma sai ya manta da ko shi wane ne ya kyale sahabbansa ya san Allah ta'ala yana tare da shi la tahzan inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu na wannan a ko ina ne ina jin mun gane to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikakken yaƙini ga Allah subhanahu wata'ala bai kaɗu ba zuciyarsa ba ta yi sanyi ba bai karye ba sai ya ce Allah wata riwaya har kawai ce bai ce bayyamna'uni minka Allah kawai cewa Allah wannan arna yana shin kalman Allah ce takobin ya sukuce daga hannunsa ya kasa sallallahu alaihi wa sallama annabi sai ya doki takobin shi tsaya a kansa shi ya daga ya kai kuma ga yamin man yamna'uka Wa ya isa annan wuri ya kwace ka daga gari ne? akwai wanda ya isa eh annabi na cewa ku kashe shi yanzu nan an riga an gama da shi amma shi annabi ya maimaita masa irin abin da ya faɗa masa wane ne ya isa ya kwace ka daga gare ni to shi arni ne sai ya ce la ahad babu kowa kuma hakikan babu kowanne waye isa tunda bai imani da Allah ba babu kowa amma abin da nake roƙonka kun khaira akhirin ka zamanto mafi alkhairin mutum duk wanda ya rika takobi mun fahimci hausan wato shi mutum ya rika takobi me yake so ya kashe manzan Allah da manzan Allah ya rika takobi a sa mutum nawa kenan mutane biyu suka rika takobi sai ya ce abin da nake so kai ka zamanto mafi alkhairi wanda ya rika takobi yanzu wa mafi alkhairi wanda ya yafe ko wanda ya zo da niyyar yin cuta ubangiji ta alai kasar da shi kaga wanda ya yafe wato abin da yake so ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zamanto to kafi ne alkhairi domin wanda ke da yafiya shine wanda fi kowa alkhairi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taslam yanzu kan zaka musulunta yace a ni ba zan musulunta ba kuma ila ikraha fi din babu tilas a cikin addini babu sheka musulunta ko in kashe ka kamar yadda masu dawon jihadi a yau suke yi mu ai ba haka suke ba su musulmi ma suke kashewa wanda ya ce la ilaha illallah sai da shi kwanta a mai yankan rago Allah ka tsare mu shi ce ni ba zan musulunta ba amma dai na maka alƙawari la uqatiluka wa la akunu ma qaumin yuqatiluna ba zan yake ka ba kuma ba ni babu mutanen da za su yake ka ni dai ba zan yake ka ba daga yanzu ya ƙare kuma ba zan yadda ba in saka baki in taimaka ma waɗanda za su yaƙe ka Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi masa kyauta kuma ya sallame shi ce lokaci da ya nisa ba mutumin sai da ya zo da mutanen garin su gaba ɗaya sun musulunta me yasa saboda ɗabi'u na gari da manzo alaihi salatu wasalam ya nuna masa to malam ya kawo wannan waƙi'a a wannan babin dan me da ya ce ƙala yamna'uni Allah sai ce wa lam yaqul ashabi Maza Allah sallallahu Alaihi sallama bai ce ba sahabbai na su ne za su kwace ni ba tare da shiwa akwai sahabban saboda yaƙinin da yake da shi ga Allah wato duk lokacin da yaƙinin mutum ke da girma tare da Ubangiji subhanahu wa ta'ala to haka Allah ke gaggawa biya masa bukata ke sa annabi ce ka roki Allah ko ku roki Allah wa antum muqinuna bil ijaba kuna da yakinin cewa Allah shi karba muku kana roƙon Allah kaman kai ka ce danka ne kake ba mai umurni Imin eh, kaza saboda kana da tabbaci har a cikin ranka cewa Allah zai ansa maka to idan ba wai kai wannan matakin to babu shakka babu wani hijabi tsakaninsa da ubangiji subhanahu wata'ala irin wa'annan mutanen ka kiyaye su yana tofin Allah tsine akan kashe tsinuwansa ta hau kanka wannan babu shakka da a yanzu irin wannan mutumin ce ce Allah saukar mana da ruwa shi Allah saukar masa da ruwa saboda me yana da yaƙini to wannan annabawa kan su ne safin farko a babin yaƙini sa'an na waɗanda ke biye musu kowa gwargwadon darajar da yake da shi a imani ai kaga annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya fita da banu Isra'il akan hanyar shi gudu ya kwaci kansa da na al'ummansa daga azabar fir'auna ya kai inda babu hanya gabansa ruwa ne babu kwale-kwale babu jirgin ruwa in ma har akwai jirgin ruwan dubun dubatan banu isra'ila ne annabi musa ya furus kan a ce za a shirya a yi yunkuri sun hau ruwan kuma ai fir'auna ya ci musu don haka ga ruwa gabansu su wai ga baya ga ƙura na tashi fir'auna cikin jundinsa cikin sojojinsa to banu isra'il tun da dama su yaƙininsu ba shi da girma irin yaƙinin da annabi musa yake da shi she suka ce ma annabi musa inna la wani? ai mun ga mun lalace an riga an kama mu ina ga ruwa ya zama mu ketara ga fir'auna zuwa ai shi ke mun riga mun kaɗe annabi Musa tun da yana da yaƙini daga Allah Allah ya ce fita da banu Isra'ila fita da su kuma cikin dare haka Allah ya ce masa to wannan yaƙinin da yake da shi shi da su kalla inna ma'iya rabbi sayahdi a'a ku daina faɗin cewa an kama ku tabbas ubangiji na yana tare da ni Ta ga anan ma bai wato bai shara ka su ba cikin tarayyar su ga Allah bai ce ba inna ma'ana rabbana ina shi mun gani sai ce inna ma'iya saboda shi ne ke da yaƙi ne lalle ubangiji na yana tare da ni kuma lalle ce shirye da ni shi nuna mini hanya yana faɗin haka she ga wahayi zuwa ga wato zuwa ga annabi Musa daga Allah anadrib bi asakal baha to sandan sandanka ka daki teku yana da kar tekun shikenan sai ta bada hanya goma sha biyu kuma kowace hanya ta bushe babu laka babu alaman ruwa kowane tari na ruwa ya yi kamar tudu adadin kabilun banu isra'ila goma sha biyu ne to kowace kabila tana tata hanyar da za ta bi ta wuce yaƙini da yake da shiga ubangiji ina jin muna ganewa Allah ya bamu irin wannan yaƙini don haka wa haza huwa tahqiqu tauhidir rububiyya malam ya ce wannan shine ta haƙiƙin tauhidin rububiyya don nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ke da ƙarfin da shi kwace ka daga duk wanda ya nuface ka da zalunci li'anna Allah huwa allazi yamliku nafa saboda Allah ta'ala shine wanda ke da mallakan annafa wato amfani waggar da kuma cuta wal halka da halitta wa tadbir da tafiye da lamura wata sarrufu fil mulk da kuma gudanar da mulki wannan duk Allah ke da shi izla sharika lahu kuma ba shi da abokin tarayya fi ma tasu bihi cikin abin da yake bance shi mina rububiyyati na ar na sha gaya mana cewa rububiyya ana fassarawa ne da ababe guda uku shine al-khalqu al-mulku at-tadbir wato halitta mulki da mallaka da kuma gudanarwa ina shi mu gane dole cikin halitta da mulki da mallaka da kuma gudanarwa abin da ya ce banci Allah to a tabbatar masa kada a haɗa shi da wani wato Allah ta'ala shi ne annafi irin shi ne almauti almane shi ne mai bayarwa mai hanawa Shi ne mai cutarwa kuma mai amfanarwa subhanahu wa ta'ala wa'annan ababe idan ka karkatar da su zuwa ga wani mutum to a nan ka yi shirka saboda ce bantattun ayyuka ne na Allah subhanahu wa ta'ala ina jin muna ganewa lokacin da ka ce shehi kaza yana iya cutar da mutum ba cuta irin ta ɗabi'a ba da kowa ya sani ka daki wane ya ji ciwo wannan an san kowa na iya yi ka zalunci ne, ka masa illa kana iya yin wannan amma haka kawai a shefa maka cuta babu wanda ke da wannan mallakin in ba Allah ba a sa ka yi kuɗi ko ka warke daga cuta wannan duk ikon Allah ne amma da zaran an ce wanda yana da kun faye kunu kamar akwai shehan nan da aka ce yana da kun faye kunu ka ana so a ce maka daidai ki dawa Allah subhanahu wa ta'ala domin mun san Allah shi ne wanda ke da kun fayakun shaka ce ga wani shehi yana da kun fayakun to kaga wannan ce bantaccen lamari ne na Allah subhanahu wata'ala aka baima wani to anan shi a ce kai shirka in kai haka kai shirka a rububiyya irin shirkan da arnan makka ma ba su yi shi ba ina ji muna gane wato lamarin al'umma musulmi yau wallahi ya kasance idan kana sauraron kafafen yada labarai irin maganganun da mabiya ɗarikun sufai waɗanda ke da yaƙini ga malamansu da shehannansu yaƙini da bai gaza irin yaƙinin da annabawa ke da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala mutumin da ce in shehi wani baya rabon aljanna to shi ya zamanto ɗan wuta kaga yana da yaƙini ga wannan shehi ya ce shi ya yadda in dai har shehi wani jahannama za shi to ya shiga tare da shi cikin jahannama wanda shi buɗe baki ya ce kwanta a gabari shi mala'ika masu tambaya mala'ikan mahaukaci ne su su ɗan ɗari masu bin ɗarika kaza su ake ma tambaya idan na danna ma mala'ikan mari ya san cewa ya kuskure ya san cewa wannan ya kwanci mala yasir wallahi wannan ya kwance ba daidai ki ba shi ya mari mala'ika wani ɗan kasanmu ne Allah shirye shi yana da rai mala'ika hajjana shawan alaiha gilazun eh, mala'ikatun gilazun shidat la ya suna Allah ma amarahum wa ya na ma yi umaru mala'ika ɗaya da annabi ke wasafta mana daga cikin zabaniyawan jahannama da mutum za ka hau abin da fi komi sauri a duniya daga kan kafaɗansa zuwa ga fatan kunninsa she ka yi tsawon shekara ɗari biyar baka kai ba tukunna hadisi ne sahihi mala'ika ɗaya na ubangiji mala'ika guda ɗaya ne fa ya buɗe fiffikensa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shede ya toshe masararin samaniya ya daina ganin sama kwata kwata mala'ika ɗaya ne ya ciccibi kasa da mutanen annabi lutu shede ya kai kasan kasa ya ɗaga kuma ya nuna musamman sama na kuma ya birkito da su to kaga mutumin da yake kamar ɗan tsuntsu wai shi ya mari mala'ika me yasa saboda abin da shehannansa suka karantar da shi ne kuma ya amince yana da yaƙini Allah shirya da al'umma don haka ba za a yi wa Allah kishiya ba cikin abin da ya cebance sa la a cikin rububiyya la a cikin ilahantaka ilahantaka ibada ba za a roƙi kowa ba shi Allah saboda addu'a ibada ce addu'a ibada ce don haka ba a roƙon kowa da sunar addu'a in ba Allah ba ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a roƙonsa Ida shi mu gani, a yanzu mu duka muna da yaƙini cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ya yi wafati ya mutu Ke mutum ka ɗaga hannu ko kuma Allah ya sa ka yi umura ka je makwancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam she ka daga hannu kana ya manzan Allah imin kaza ya manzan Allah imin kaza ya akhi anta mushrik kai mushriki ne dan kai shirka saboda babu wanda ake roƙo shi Allah ba za a haɗa Allah da manzo ba shi manzo bawa yake ga Allah subhanahu wata'ala in kaga an haska wani yana wurin dorehi wato kabarin da aka gina da wani shehu daga cikin shehannai yana shehi mun fito daga wuri mai nisa mun yi kaza wani na bukata kaza wani da matsala kaza wani kaza kaza kaza to me ke ka bar ma Allah ai ba bar mu Allah komai ba in za a roƙi shehi yayi in kai magana sai a'a shi shehin nan muqarrabi ne yana kusa da Allah don haka muna gaya masa ne dan shi ya tallata wa Allah bukatun a irin magana mutanen makka kenan ha'ula ishufa'a'una inda Allah wa'annan kawai ceton mu suke a gurin Allah ma na'buduhum illa liqarribuna ila lahi zulfa muna bautansu ne muna ba su ibadan ne don su su kusantar da mu zuwa ga Allah don haka ba daidai ne ba ba a roƙon kowa shi Allah saboda addu'a ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a'u mukhul ibada wa qala da ta astajib ku. Ubangijin ku ya ce, Odo'oni ku roƙe ni, ku kiraye ni, astajib lakum zan an ansa kiran ku. Sai ce, Innal biro na an ibadati. Yana da kyau ku fahimci kalmomin. Jumlan farko, Odo'oni ku kiraye ni. Ce ce, Innal biro na an ibadati bai ce ba an du'a'i. Saboda ya nuna mana al'ibadatu Hiyar du'a wa du'a hiya ibada annabi ibrahim ya ce wa mutanensa wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah kaga wa ma tad'una a can gaba shi ce Allah ta'ala ya ce falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah lokacin da ya kaurace musu da abinda suke bauta koma bayan Allah ya ambaci ibada wato ya ambaci addu'a ƙarshe shi ya ambaci ibada dan a nuna mana abinda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa addu'a wal ibada addu'a ita ce ibada Allah samu na gane wal asma'i was sifat haka sunaye da sifofi in Allah ta'ala bai kansa suna to nasa ne shi kaɗai babu wanda ke wato ke tarayya da Allah cikin sunaye akwai sunaye ɗari ba ɗaya da Allah ya so mu san su daga cikin waɗannan sunayen akwai Allahu komin gangancin mutum ba zai samu kansa suna Allahu ba yana faɗin haka shi a masa wa'azi in ya kiya to ya zama arni haka akwai ar-rahman mutum ba zai sanya mu kansa suna ar-rahman wa'annan sunayen guda biyu ce bantattu ne na Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai laisa lahu fihi ma shariku ba shi da abokin tarayya cikin wa'annan sunayen ce sa Allah ya buga misali da su don su wakilci sauran sunayen Allah walidu Allah awidu Rahman ko ku kira Allah ko ku kira Ar-Rahman ba a yadda ba ma ka cira alif lam ka ce ramani kamar yadda wasu ke faɗa. to shi dai zama to ramani amma rahmani wannan kuskure ne ba a kiran bawa da wannan to amma irin su rahim je yi wa kira bawa da suna rahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiraye su da sunan rahim bil mu'minina raufun rahimun amma ka lura ba a ce ba ar-rahimu ba ba a ce ba ar-rauf ba an cire alif da lam dan ya dace da annabi na Allah kuma ya dace da Allah subhanahu wataala ina ji mun gane rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya ubangiji ta'ala ne ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu shi ya ce ku bauta ta masa ko ka bauta masa wastabir li ibadati ka yi haƙuri a gurin bauta wa Allah sai ya ce har ta'alamu lahu samiya ko ka san takwara ga Allah wanda yake mai suna ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ce wani mai suna na ka taba shi mai suna Allah wato babu bi ma'ana laisa lahu samiya shine ma'anan walam yakul lahu kufuwan ahad to haka cikin siffofi in Allah ya bai kansa siffa dole ka ne ka tabbatar da wannan siffa ba za ka kore ta ba ba ka misalin siffar ba za ka yi ƙoƙarin kamanta siffar Allah ba ko ba za ka kore siffan ba dole ka tabbatar da ita ko da siffan ta yi kama da siffar halittu wurin suna muna ganewa misali Allah ta'ala ya ce yana shi Allah ta'ala ya ce yana gani bayin da Allah ya harice su su ma suna shi kuma suna ne kuma suna gani kaga shi shi ne gani gani na hatta a cikin larabci as-sam'u as-sam'u Allah yana shi mutum yana shi to shin mutum ya dace da shi gwargwadon rauninsa da tawayensa. shin Allah kuma ya dace da Allah gwargwadon kamalansa da cikansa kaga daban-daban ne amma za mu tabbatar ko za mu gori dole za mu tabbatar yaya yake ba mu sani ba irin na wane ne a'a me yasa kuka ce ba irin na wane ba ne ba saboda shi Allah ne ya ce laisa ka mislihi shay'un ba shi da misali cikin komai ba a wa Allah misali la tadribu lillahi al-amsal ina ji muna ganewa da yace laisa ga mislihi shay'un shi kuma yace wa huwa samiul basir kuma shi mai shi ne mai gani ne tare da cewa dan adam yana shi yana gani in ka fahimci wannan to duk siffan da ake so a shefa maka shuha game da ita to haka za ka tafiyar da ita gwargwado yadda ka tafiyar da as-sami'u da wato al-basir Allah ta'ala yana da hannu bal yana da hannaye guda biyu eh yana da su dan me saboda shi ya tabbatar wa kansa zan kore ba zan kore ba irin na wani ne a'a ba irin na kowa bane ba hannayen sun dace da shi subhanahu wata'ala me yasa kace ba irin na kowa bane ba saboda ya ce laisa ga mislihi shay me yasa kace yana da hannaye saboda ya ce bal yadahu mabsutatan bal hannayensa fitaddo ne yunfiqu kaifa yasha yana ji muna ganewa Allah ya ganar da mu wa qauluna fadin mu Fima ma yaqtasu bihi a cikin abin da ya dace da shi hatta naslama min shubuhatin kathira ya ce na kawo wannan magana saboda mu kubuta daga shubuhohi masu yawa min ha daga cikin shubuhohin shubuhatun nafina lissifati akwai shubuhan waɗanda ke kore siffofi li'annan nafina lissifati za'amu anna ithbata sifati ishrakun lillah saboda waɗanda ke kore siffofi suna raye cewa tabbatar da siffofin kamar yi wa Allah shirka ne cikin siffofi idan ka ce Allah yana magana mutum yana magana to ka sanya ma Allah kishiya waye kishiyansa mutum yana magana kuma ka ce Allah yana magana ina jin mu gane to amma idan ka ce cikin abin da ya ce banci Allah to maganar mutum ya ce banci shi mutum maganar Allah kuma ta ce banci shi Allah subhanahu wataala shi yasa ya ce fi ma yahtassu bihi haisu ƙalu, ta yanda suka ce yalzamu min zalika tamsil idan ka ce Allah na da siffa kaza to lazimi haka shine ai misalin siffa lakin nana Kulu shi dai mu muna cewa lil khaliqi sifatun taqtasu bihi mahalici yana da siffofin da suka dace shi walil makhluqi sifatun taqtasu bihi abin halitta shi ma yana da siffofin da suka dace shi قوله فدنسا وأن Abduhu wa rasuluhu, كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم bawansa ne kuma manzansa ne wannan shine cika makin kalmar tauhidi la ilaha illallah kada ba je wadatar ba har sai ka hada da muhammadun rasulullah so bin su ne ke zamantowa rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci ina ji mun gane rukuni daga cikin shika-shikan musulunci la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan haka faɗinka wa anna Muhammadan annabi Muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne sallallahu Alaihi wasallama. Wani Muhammadun ake nufi shi ne Muhammadu bin Abdullahi, ɗan gidan Abdullahi, bin Abdul wanda kakansa shi ne Abdul al-Qurashi wanda ya fito daga cikin Quraish, al-Hashimi daga cikin gidan Hashimawa, Hatimun Nabiyina, wanda shi ne cikamakin annabawa to kaga wa'annan wasafat sun kore duk wani mai suna Muhammadu in ga wani sunansa Muhammadu ba shi ake nufi ba Muhammadu da ake nufi shine Rasulullahi khatamun nabiyina in wani ya ce shi ma sunansa Muhammadu kuma shi Rasulullahi ne kuma shi khatamun nabiyina ne shi mu wanda ake nufi shine ba Quraishin nan ba Hashimin nan dan gidan Abdullahi to kaga mu dai a iya sani mu babu wanda daga cikin Hashimawa Quraishawa mai suna Muhammadu bin Abdullahi wanda ya fito ya da awon cewa shi annabi wa qawluhu abduhu fadin sa bawansa ai laysa sharikan ma Allah shi annabi ba shariki bane ba tare da Allah ina shi muna ganewa Allah Allah ne annabi kuma annabi akwai kone istilahin da suke cewa kayan Allah na manzon Allah ne da haka in ka roki manzon Allah shi ya ba daga cikin kayan Allah abin da ya so shi ya baka wannan duk shubuha ne wai idan kai inkarin wannan shi a ce kai makiyin annabi to kaliyan da shi dai zayyana wa mutane aqida batacciya lalatacciya dan haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne ba shariki bane ba shi kansa ya yarda da wannan sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ce lata turuni kama turatin nasara na maryam inna ma ana abdun fagolo abdullahi wa rasulu kada ku ƙetare min iyaka wato ku zuga ni irin yadda nasara suka zuga annabi isa dan maryam suka kai shi matsayin allah annabi ya ce ni kan ku yi min haka kawai ni bawa ne inna ma ana abdun abinda na fi son ku faɗa shi ne abdullahi wa rasuluhu bawan allah kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallama shi dai babu kamansa wa qawluhu wa rasuluhu fadin manzan Allah ne al-mab'usu bi ma'ana ma'aiki ne bima uhiya ilaihi da abinda aka yi wahayinsa zuwa gare shi falaisa kaziban ala Allah shi ba mai yin ƙarya bane ba akan Allah bawan Allah ne kuma manzan Allah ne far rasulu sallallahu alaihi wa sallama abdun marbu. shi manzon sallallahu alaihi wasallama bawa ne gobe, wanda Allah ta'ala ya raya shi kuma yake tarbiyyantar da shi jami'u khasa'isil bashariyati talhaquhu ma ada shay'an wahidan duk ababen da suke Hasa'is ne na dan adamtaka duk abin da yake lamari ne wato na dan adam to yana riskar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in banda abu guda ɗaya. duk abin da ke samun ɗan adam ko ɗan adam ke da bukatuwa zuwa gare shi to shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da bukatuwa zuwa ga wannan abin in banda abu guda ɗaya wani abu ne wa huwa ma yaudu ila ila asafilil akhlaq shine duk abin da ke kawowa zuwa ga ɗabi'u makaskanta wato ɗabi'u waɗanda ba na gari ba duk abin da yake abin banza ne to annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi babu wannan abin fa huwa munazzahun saboda shi wato kararre ne masumu minhu tsararre ne daga wannan abin qala ta'ala Allah ta'ala yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darran kace wato Allah ta'ala yake umurtan sai ga mutane wannan shine tsantsan tauhidi ya karantar da mutane tauhidi cewa shi Allah ba a shiga gonarsa bai yadda baka hada shi da wani ko da wannan wani shine wato wato bawon da shi Allah ta'ala ya fi kauna to Allah bai yadda a mai da shi shariki tare da Allah ba ina ji mun gane shi yasa ya ce wa annabi qul ka ce musu inna ma ana basharun mislukum dai kade ni mutun ne irin ku manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne irin mu shaida akwai wani bambanci bambancin shine yuha ilayya ana yin wahayi zuwa gare ni kafin nan ƙulla amliku li nafsi naf'an wala darra wato kace bana mallaka ma kaina naf'an wani abin amfani wala darran ko cuta bi ma'ana ba zan iya kore wa kaina cuta ba shi Allah ta'ala ya tabbatar da wannan awaki an ce a yakin Uhud ina shi muna gani dan a nuna mana cewa manzon Allah baya amfana wa kansa komai walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma masaliya su da a ce na san gaibu to da na yawaita aikin alkhairi wato shi manzon Allah baya aikin alkhairi ne yafi kowa aikin alkhairi bi ma'ana da yayi sama da abin da aka gaina yi wa ma masaliya su da kuma cuta bata isa bata isa masa ba to amma she gashi a yakin uhudu an karye masa haƙori sallallahu alaihi wasallam an haƙa rami kuma ya faɗa a cikin rami an yi masa roti a ka jini na tsiyaya har ƙasa salawatullahi wa salamu alaihi aka barsa cikin jini a kwance har sai da aka yi ikirarin cewa manzon Allah ya mutu sahabai suka bada baya ce to muna yaƙi ne muna taya manzon Allah tallata addinin Allah in an kashe shi me kuma za mu saurayi wanda daga cikin baraɗin sojoji ya ce kai in annabi ya mutu da gaske sheku bada baya mutu ala ma mata alaihi rasulullah ku koma ku mutu akan abinda manzon Allah ya rashin rayuwarsa akai sallallahu alaihi wa alihi wasallam mahallu shahid kaga cuta ta riski manzon Allah da a ce na iya dauke makansa to da haka din bai faru ba salawatullahi wa salamuhu alaihi illa ma sha wato shi dai abinda Allah ta'ala ya so wa qala ta'ala a wani wurin Allah ya ce qul inni la amliku lakum darran wala rashada ni ka ce da su ni ba na mallaka muku cuta ba zan iya sa muku cuta ba irin yadda ba zan iya yi muku cuta ba wala rashida kuma ba na mallaka muku shirya ni na wani in nura muku hanya haza halalun wa haza haramun ga abinda Allah ya wahayinsa zuwa gare ni amma ku dace da bin wannan abin wannan ba nawa bane na Allah ne ina ji muna ganewa qul inni lan yushirani min Allah ahad kace ni fa babu wanda ya isa ya kare ni daga Allah walan ajida min dunihi multahada ma. bayan Allah babu inda nake da mafaka in Allah ya yi niyyan kama ni to babu wanda isa ya kwace ni ina ji muna gani walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin Allah ce da annabi ce yi karere a kanmu ya faɗi abin da mu ba mu faɗa ba to da mun kama shi da dama kuma mun tsintsinke masa shishiyoyin wuyansa haka ɗin ba shi faru ba Allah ya san haka ba shi faru ba amma yana faɗa ne saboda mu malamai ko malamai masu kankan ba da za su ce Allah ya ce ko bai ce ba wanda shi ce kaza haramun ne kuma ba haramun bane ba ya halatta abin da Allah ya haramta to ga in ga annabi an ce da je haka ga abin da za a yi masa kai da baka kai sa ba in kayi me kake tunanin zai same ka wato hannunka bai sanda ake maka Allah sa mun gani wa huwa basharun misluna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutun ne irin yadda muke mutane wato abin nufi irin mu duk abin da ke samun ɗan adam yana samun manzon Allah ɗan adam aji yana kamuwa da rashin lafiya manzon Allah yana kamuwa da rashin lafiya in ka ci dafi shi tasiri akan ka. annabi ya ci dafi kuma ya yi tasiri a kansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗauke masa raɗaɗin abin ne wani lokaci dan ya tabbatar da annabtansa amma lokacin sa da ya gashi Allah ya tayar masa da wannan dafin da ya ci a shekarun baya ina jin mu gani annabi dan adam yana aure annabi yana aure kana cin abinci manzon Allah yana ci idan ka shin yunwa kana samun damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin yunwa shi ma sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma'anar mutum ne irin amma dai shi fa ana yi masa wahayi muna ganewa illa annahu yuha ilayhi illa iyaka shi manzon Allah ana masa wahayi qala ta'ala qul inna ma ana basharun mislukum sane dai kaɗai ni bashar mutum ne mislukum irin ku yuha ilayya shi dai in ana min wahayi annama ilahukum ilahun wahid abinda ku ake min wahayinsa shine abin bautan ku abin bauta ne guda daya shine Allah subhanahu wataala wa man qala to duk wanda yace innar rasul sallallahu alaihi wasallam laysa lahu zin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bashi da inuwa wato haka zaka jo suna fara annabi bashi da inuwa bana idan yana cikin rana irin yadda in kai kana cikin rana ana ganin ka, to shi manzon Allah haskensa na dashe wannan inuwar ina ji mun gani wannan magana ce da babu dalili a kai duk yanda gaji kai kabbara ƙarya ce to amma wai san manzon Allah yasa suke haka mu wallahi tallahi ƙarya ne akwai abinda suke son su cimma na manufa yasa suke laƙa manzon Allah irin wannan ƙaryar wa inna nurahu yusfi zillahu cewa hasken manzon Allah yana kore wato inuwarsa idza masha fi shamsi idan yayi tafiya a cikin rana mali yace fa kulluhu kadhibun batil dukkan waɗannan ababen karere ne kuma ƙarya ce ولهذا قالت عائشة haka aisha رضي الله عنها ce. kuntu amuddu rijli bayna yadayhi na kasance ina shimfiɗa kafafuwa na gaban wato gaban manzon Allah wa ta'taziru bi anna al-buyuta laysa fiha masabi tana ba da uzuri cewa gidaje wato dakunan su babu fitilu a lokacin to in babu fitilu tana magana akwai wato akwai mai gina akwai duhu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakunan matansa ba su da fadi idan Aisha na kwance ta shinfi da gafa manzon Allah idan ya tashi ya sallah da daddare in je sujjada to dole na bukatar ya bugi ummu na Aisha ta nade kafafuwanta dan ya samu ya sujjada take kafa hujja da cewa ba ta gane lokacin da je sujjada saboda a lokacin babu fitilu. to ina hasken manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama babu shakka cewa manzon Allah haske ne amma a ma'ana ina jin mun gane kun babu laifi a samu kai cikin wani halin da halin dufu ana bukatar haske haske ya bayyana don a tabbatar da mu'jiza amma a ce siffa ce tasu kowane lokaci haka yake wannan ƙarya ce ina ji muna gane shine mala yace falaukanan nabi sallallahu alaihi wasallam lahu nur da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haske lam ta'tazir radiyallahu anha da ummuna ba za ta ba da uzuri ba cewa akwai wato akwai rashin fitilu walakin na gulgulu ce dai kawai guluwi ne wato suke ne na ƙetare iyaka allazi afsada dini wa duniya irin sugen da ya lalata addini da duniyar ne yinta wal iyazu billah Allah ta'ala ya kare wa min al yana daga cikin suke ƙetare iyaka qaulul bawsiri fil burdatil mashhura wato malam abu siri a cikin burdansa da ake karantawa na yabon manzan Allah sallallahu alaihi wanda shirka ce tsantsa a ciki kaman faɗinsa ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadisi imami in lam takun akhidan yawmal mi'adi yadi fadlan wa illa faqul ya dhallatal qadami fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu to saboda Allah bai aka bar ma Allah ibnu rajab da ya karanta wayannan bai tuka ce wallahi bai bar ma Allah komai ba duk ya tattara kayan Allah ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana ya akramal khaliqi ya kai mafi karamcin halittu shine manzo Allah wannan gaskiya ce babu wanda ya kai manzo Allah daga cikin halittun Allah mali man aruzu bihi to kaga inda ya fara kafkawa ba ni da wanda zan fake gare shi siwaka koma bayan ka kai annabi inda hululil hadithil imami a lokacin faruwar musibu illam takun yaumar yawmal mi'adi yadi idan baka riki hannu na ranar tashin kiyama fadlan kuma falala ne da shin kai daga gare ka in kai haka wa illa in dai ban samu haka ba fa qul to babu laifi kai mai sauraro kace ya zallatal qadami wato kafa ta riga ta zarce cikin wuta saboda me ya faɗi haka yace fa inna min judika saboda yana yana daga cikin kyautarka ad-dunya wa barrataha wato duniya da kishiyar duniya me kishiyar duniya kaga lahira ke wato yana daga cikin kyautar da manzon Allah ya yi ma mutane duniya da lahira to wai maharici duniya da lahira ba Allah ba to an ɗauki an bai mu manzon Allah wa min ulumika kuma yana daga cikin iliminka ilman lauhi wal qalami ilimin lauhin mahfuz da kuma alƙalamin da ya rubutu ina shi mun gani mun mun san ilimin Allah ne allauhi da kuma alƙalam ubangiji ta'ala ce mai rubuta komai kuma ya rubuta komai kuma ba lalle bane ba a sanar da manzon Allah komai an sanar da shi abin da ya sani abin da ya jahilce sa kuma suna nan ce yasa Hidiru ya ce ma annabi Musa lokacin da tsuntsu ya tsoma bakinsa cikin ruwa ya cire babban teku ya ce "Mai ka fahimta ya ce ban fahimci komai ba tsuntsu ya sha ruwa ya ce a tsuntsun nan da ya tsoma bakin sa ya cire daga cikin wannan ruwa da ke kwance kana gani ya ragi ruwan da wani abu ya ce a'a ba abin da tsuntsun ya raga daga cikin wannan ruwan ya ce to haka ilimi na da ilimin ka da ilimin da Allah ya bai mahalittunsa gaba ɗaya in an kwatanta da ilimin Allah kamar abin da tsuntsu ya cire ni daga cikin wannan ruwa da ke kwance. to amma an tattara duk an bai mu manzon Allah da sunan so ga annabi in kai inkari kuma ce kai makiyin annabi Allah ya kyauta qala ibn rajab wa ghayruhu innahu lam yatruk lillahi shay'an bai barma Allah komai ba ma damace duniya wal akhirah min judin rasuli ma damar duniya da lahira daga cikin na daga cikin kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace wa nashhadu anna man yaqula hadha Mukan muna ba da shaida cewa duk wanda ya faɗi haka ma shahida anna muhammadan abdullah bai ba da shaida cewa annabi muhammadu bawan Allah ne ba bal shahida anna muhammadan fawqallah bal ya ba da shaida cewa annabi muhammadu yana sama ga Allah kaifa yaslu bihi mulghulu ila hadha abin mamaki ta yaya ƙetare iyaka ce kai su zuwa ga wannan haddin wa hadha al-ghuluwu nasara wannan guluwin fa ya ƙetare guluwin nasara wato kirista allazina qalu waɗanda suka ce innal masiha ibnullah cewa almasihu shi dan Allah ne wa qalu inna allaha thalisu salasa suka ce Allah shine na ukun uku hum qalu fawqa zalika to su wa'annan dake irin wannan guluwi sun faɗi abin da yake haka qalu sun ce inna Ya yaqulu Allah ta'ala yana cewa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun khairin minhu wanda ya ambace ni a cikin taro Allah ya ce zan ambace shi a taron da yafi nasa taron alkhairi wa ana ma'a abdi idza zakarani ni Allah ina tare da bawana idan ya ambace ni to suka dauki wannan hadisin suka baiwa manzon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa war rasulu ma'ana idza zakarnahu mu ma annabi yana tare da mu in mun ambace shi wa lihadha kana ulaika al-gulat don haka ne irin wa'annan gulat wato wa'anda suka gulatu sufiya kenan suke faɗa idan an samu kai lailatul maulidi lanan ratu daren da suke bukin maulidi idza talatali al-muharrif idan wato kidimemmen nan mai karatu ya karanta kidimemme wanda bai san abin da yake faɗa ba irin zakiran nan da ke karanta alburda, idan yana cikin karatu ya kai kan kalman al-mustafa qamu jami'an shi kaga sun tashi gaba da sun tsaya qiyamar rajulin wahid tsayuwan mutum daya yaquluna suna cewa li anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam hadara majlisana bi nafsihi cewa annabi ya halarci wannan majlisin namu da kansa wato in anan wurin iyazan billahi a ce ana yi a can wurin ana yi a gari kaza ana yi ƙasa kaza ana yi to idan an ambaci sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane wurare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana kai Allah gajece al'umma Allah al'umma sun saki hanya illa man rahimallahu eh, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in muna roƙon Allah da kyawawan sunayensa mu kan ya kare mu daga jahannama ah, dan haka suke cewa faqumna ijlalan lahu dan haka muka miƙe tsaye dan girmamawa gare sa malam yace wa sahabatu radiyallahu anhum su sahabbai Allah ya kara musu yarda ashaddu ijlalan minhum wa minna sun fi mu da su girmamawa ga manzon Allah wa ma'a zalika amma tare da haka idza dakhala alaihimur rasul sallallahu alaihi wa sallam huwa hayy idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo a masallacinsa su suna zaune manzon Allah da ransa fa bai mutu ba yukallimuhum yana musu magana la yaqumuna lahu ba sa tashi su tsaya dan girmamawa bal ma ya hana sun yi haka a wuri mafi muhimmanci hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamu da rashin lafiya ba ce iya tsayawa ba ya sha sallah she zauna ya sha sallah sahabbai shi suka bisa su suna tsaye shi kuma yana zaune kuma ai tsayuwa a cikin sallah mai kaga dole ne wa qumu lillahi qanitin annabi da ya lura suna tsaye ba su zauna ba shi yana zaune fa ashara ilaihim ya nuni da hannu bi ma'ana an so ku zauna bai yadda ba hatta a sallah su tsaya shi yana zaune shi da aka gama sallah ce kai in kittum anifan fa'altum fi'lar rum wal faris kaɗan ya rage ɗazu da kun aikata irin aikin farisawa da rumawa ya komuna ala mulukihim wa hum julus suna tsayuwa akan sarakan su sarakan na zaune annabi ya ce ni kan kada ku yi mini haka inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza kabbara fa kabbiru har yake cewa fa idza salla qu'udan fa sallu qu'udan ajma'u idan yayi an sanya liman ya zama liman ne dan ayi koyi da shi in yayi kabbara ku yi kabbara in ya zauna ya sallah kuma gaba ɗaya ku zauna ku yi sallah annabi bai yadda ba a tsaya yana zaune sallallahu alaihi wa sallama wa haula yakumuna idza tahayyalu amma wa'annan suna tashi su miƙe idan sun hayyala wato sun yi tunanin wani kamanni aw ja'ahum shabuhun ko kuma wata fatarwa ta bayyana gare su domin akwai fatalan da ke bayyana gare su ko a bana a ban sani ba a Abuja ne ko a Bauchi inda ake taron Maulidi a an hasko su mutane suna kallon hoto electric wai ga shehu wane ya bayyana a nan wurin ba ma annabi ya bayyana ba shehu wane ya bayyana a nan wurin da haka kowa na kallo har akwai wata shekaran da wani shaida ya hau wato hoton ba ma wani mutane da yawa suna hawa suna shafar fitilan suna shafa ma jikinsu don tabarruki da wato wani abin da shehu ya bayyana gare shi Allah gyara in kano yi shahidu na an to fatalwa ce fa in dai da gaske ne suna gani wani abu fanzur kaifa balagat bihim uquluhum ila hadal had mala yace duba kaga yanda kwakwalen su ya kai su zuwa ga wannan haddi fa haula'i wa'annan ma shahidu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu kwata kwata ba su yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzonsa ne ba wa ha'ula'il na masakin wa'ancan wato kidimammu miskinai in nazarna ilaihim bi ainil qadari idan mun kalle su da wato ido na kaddara wato kallo na abin da Allah ya kaddara fanariqu lahum to she mu tausaya musu wala duk wani mai imani idan an haska suna she tausaya musu ga mutum da sunan sun annabi ya sake wato hanya ya koma kamar mahaukaci ce wallahi shehu mu ba abin da gawa mu shi hauka duk mun haukace wanda ya ka bayyana shi da rasta a kansa ce shehu mu ba abin da gawa mu shi hauka gaba ɗaya mun zama mahaukata wa shahida shahidu min ahli hakin wa nas'alullaha lahum salama muna roƙon Allah ya warkar da su wa lafiya ya ba su lafiya wa in nazarna ilaihim bi ayni shar'i amma idan mun kalle su da ido na shari'a fa inna na yajibu an hun bil hujja ya zama wajibi mu ca da su ta hanyar bayyana musu hujjoji hatta ya udu ila siratul mustaqim har su dawo zuwa ga tafarki madaidaici war rasul sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ashaddun nasi ubudiyata lillah yafi sauran mutane tsananin bauta ga Allah wa akhshahum fi su tseneni ga Allah wato akhshahum lillah ya fi su tsantseni ga Allah wa atqahum lillah ya fi su kiyaye dokokin Allah qama yusalli ya tsaya yana sallah hatta tawarramat qadamahu har sai da kafafunsa suka kunkumbura wa qila lahu fi aka ce dan me kake haka Aisha ta tambaye shi fa qala sai yace afala akunu abdan shakura bazan zama bawa mai gode ma Allah ba wa qad lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma fara. tare da cewa an masa gafaran abin da ya gabata da abin da ya shinkiri hadha tahqiqul ibadatul azima annabi ya yi wannan dan ya gaya mana tabbatar da ibada mai girma Allah ta'ala ya kyauta wa'ancan mutane da suka sake hanya ko wani shehin da ya fito kwanan nan yana kiran wasu sunaye da naga 'yan TikTok na hawa da muryarsa ce Ahmadu wane ne albububuzi wai daga cikin malaman Shehu Tijjani ne yana ambata sunansu ya kai kan wani mai suna isa ce isan nan shine ya karantar da shehu tijjani alkur'ani wai shi isan ya yi mafarki ya ga allah ta'ala wa annabi aka ce kaga allah ya ce a'a a ina a sama ta bakwai inda sidratul muntaha aka ce kaga allah ya ce a'a nurul haske na gani ya zanyi ga allah haske ne amma shi ya ce a cikin kwana shi shehin ya yi mafarki ga Allah abin da shi ba kuma wai shi Allah ce da shi karanta min alkur'ani Allah yana son shi qur'ani daga bakin shehin shehi Wa shi karanta qur'ani tun daga farkon qur'ani har ƙarshe wai shi Allah ya ce ha kaza anzaltuhu yanda ka karanta ga haka na saukar da shi wato kai ka ce wata ne na kwaikwayo tiyatar ne kawai aka shirya ana to ire-iren waɗannan mutane ke da mu in ba addu'a za ka yi musu ba wato wani lokaci shi dai ka kaɗa kai kai dariya ga ce Allahu akbar ga wuce ko tsine musu ba za ka iya yi ba don ka san waɗannan babu lafiya ai eh, Allah ya ba mu lafiya kuma Allah ya fahimtar da mu tauhidi mun da sa'aya anan abin da muka faɗa ya dace daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure ubangiji ta'ala ya mana gafara subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk